Wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke tsakanin Hausawa da 'yan ƙabilar Berti a Sudan, kamar yadda rahotanni suka fito daga shafin jaridar BBC Hausa inda rahoton ke cewa hukumomin lafiya a ƙasar Sudan sun ce mutum sittin ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a wani sabon faɗa da ya ɓarke a ƙasar ta Sudan haka zalika rahotannin sun ce rikici tsakanin hausawa mazauna ƙasar da kuma 'yan ƙabilar berti ya faro ne a ranar litinin kan rikicin mallakar filaye da hausawa ke yi a ƙasar ta sudan an dai jibge dakarun soji a yankin domin kwantar da tarzoma bayan da hukumomi suka sanya dokar hana fita cikin dare jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya yi kira da mazauna yankin da su kwantar da hankalinsu a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya ya kuma kawo ƙarshen wannan rikici ya kare 'yan uwan mahausawa amin suma amin ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya ya kuma bamu shugabanni na gari a ƙasashenmu amin suma amin